Wato ni jami'in tsaro ne ranka da ne. Na ji daɗi yadda APC ta ci zaɓe daga Osun State. A zahirin gaskiya PDP ta karya martaban jami'in tsaro sosai. Tun da muka je muna da wata shida sai shekaran jiya aka ba mu kudi na wata daya kuma dubu goma sha biyar ake bamu ni a special duty ne na je yobe din jtf kai soja ne ko dan sanda ni dan sanda ne ranka da dai ba gashi jonathan ya nada muku sabon musu feto ba ba nadin sabon inspector din shine damuwar mu ba wato ba a kula da jami'in tsaro ne a najeriya gaba daya me ya hada kyautatuwar rayuwar jami'an tsaro da cin zaɓe a jihar osun domin muna so a canja mulki ne domin ko mulkin da za ta zo za ta iya kula da jami'an tsaro tsaro domin mu ba za mu fama da yunwa gidajen mu ma suna fama da yunwa ba wasu masana siyasa fa suna cewa duk yan siyasa na Najeriya aƙida su iri ɗaya ne eh amma kuma a taba kidinin a taba karatu ranka da dai domin ba za a ci gaba da kowane irin miya hana cin shi ba a taba wani miya daban a ji dandononsa ba shekara goma sha yanzu PDP tana mulki baya ga wannan mai ikirarin dan sanda ne daga Yobe na lura yan adawa na APC na farin ciki da wannan sakamakon tamkar tsallake siratin rasa karin jiha ne bayan kada kayo da Fayami a Ikiti da tsige gwamna Nyako. Kakakin PDP ya fita sanarwar yaba wa shugaba Jonathan da nuna adalcinsa ne yasa APC samun wannan damar. Yana mai caccakar 'yan adawa da neman da zaune tsaye har ma da yunkurin husa ta jami'an tsaro. Sanarwar PDP dai bata taya Ra'uba Ragbi Shola murna ba. Barista Abdullahi Jalo shine mataimakin kakakin jam'iyyar. muna jira lokal gama su ba jiya jiya su turo wadata plaza mu karanta mu gani mu dauki matsayin pdp shi olisa metu ya yaba wa shugaba jonathan cewa kokarinsa ne yasa aka yi zaben lafiya ya bada dama alhali kuma a tsarin mulki hukumar zaɓe ke gudanar da zaɓe to kaga nasiru irin abubuwan da kuke sa mana matsala kenan magana ce ku dinga taimakon PDP Nasiru. PDP nan ita ce uwar kowa ita ce uban kowa a ƙasar nan. PDP za ta yi nazarin dalilin rashin rashin nasarar dan takararta sanata Omishore in ji dan kwamitin zattarwar jam'iyyar Yarima Muri. Bai nuna PDP dole sai ta ci ba, amma mun fi so mu ci. Da mu ci ba, mun fito mun gode wa wanda ya ci. Mu koma mu dubi inda muka yi kuskure saboda zaɓuɓɓuka masu zuwa. duk lokacin da ka ji shugaban ƙasa da mataimakinsa na madisamba suka yi magana a kan zaɓen 2015 za su ce maka za su shimfiɗa adalci yadda zaɓen nan za a yi babu ɓata rai kuma kowa ya ci zaɓe za a bashi. Shugaban hukumar zaɓe Jega ya ce sun yi adalci kuma ya bugi kirji da cewa ai dama ba a firgita shi don a yi maguɗi. Ana ganin irin hali namu na Najeriya mai mulki zai iya komai kuma a can baya sun yi komai ɗin don haka ana ganin cewa kila ba abin da ya canza. Amma gaskiya fi sabilillahi ni dai a sani na waɗannan abubuwan in ma ana yin su a can baya tun da na zo ba a yi su ba. Zaɓen 2015 shi zai nuna shin adawa za ta yi amshi ragama daga PDP ko dai dai kayar da jam'iyya mai mulki mawuyacin lamari ne a Najeriya. A dawa dai a nan Afirka ta yin mata yi nasara a Nijar, Ghana da Cote d'Ivoire. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.